kun ji wannan ba su da matsala to a najeriya a arewa din sun zo sun datsa arewa suna da su ce wannan ba matsala ba yadda za a yi wani musulmi ya tunanin zai zo ya gwamna a ina a filato suna da taraba ba yadda za a ce musulmi zai zo ya gwamna a ina a taraba to yanzu gashi sun daɗa samun kaduna a arewa shi wannan mataimaki shi wannan shugaban kasan yanzu ba ba dole bane ba ba irin so ba sun ji bane masu masu diplomar hauma hauma da girma aka same ta ma ba su da wayewa shi wannan mai ilimi ne PhD ne fa fada shi ba dokta ne ba kar ka dauka jahili da ilimi yake al'amarin shi da kaga yanzu ya karbi kasar tana hannunsa kaga yanzu kasar tana hannun kirista kenan kaji daya sannan kuma zai yi kokari kuma a cikin state din arewan ya dada me ya dada gwabto wata state din ya dada ƙara ta a ƙarƙashin state din su na arna duk wanda yake yanzu gwamna ba yanda za a yi zo ya zaɓe wa ce bai ci ba kamar yadda kuma duk wanda yake shugabancin ƙasa ba yanda za a ce an yi zaɓe wa bai ci ba shugaban pdp wanda ya sauka ya sauka jiya ko shekaran jiya ana faɗa shi shi ne nuna ya ce bai yadda da shi wannan shugaban ƙasan ba saboda ya saci naira miliyan ɗari a lokacin yana gwamna an faɗa wannan ƙarara daga wannan abin da ya faɗa masa sai yake cewa ba zai ba shi dama ya zo shugabancin ƙasa ba saboda ba da aminci shi kuma yace sai ya cire shi ya kira gwamnonin arewa yace musu ku bani haɗin kai zan cire wannan suka ce a'a sai dai in za ka ɗauki gwamna a cikinmu ya ce in na ɗauki gwamna a cikinku za ku bani dama in cire wannan shugaban pdp ɗin suka ce eh in ya cire shugaban pdp zai naɗa nasa ne ba su suke juya ƙasar ba shi kenan sai suka yadda to da ya zo ɗaukan kuma sai ɗauki namadi ba shi kenan ba ya ɗauki gwamna a su suna da magana ba su da wata magana suka ce Allah saka da alheri ya ɗauki namadi saboda mataimakin namadin mugun arne ne ya rike kaduna a hannun shi kan ta samu inda za ta yi su suke ba shi komai amma matsalar ina sarakunan arewa ina masu manyan rauna ina suke ina sarkin kano ina sarkin zazzau ina shehun borno ina lamidan adamawa ina na jigawa ina sarkin musulmi kuna ina ina gwamnonin arewa ina kuke ina jagororin arewa ina manya-manyan 'yan siyasa na arewa ina masu tunanin taimakawa arewa da aka mata ya aiki a ku na wannan aikin ba aikin talakawa ba ne magance wannan matsalar ba magani ba harka ce ta talakawa ba harka ce ta ku ta manya ba kuma harka ce ta malamai ba malami iya abin da zai shine wa'azi ya gaya mutane sabon Allah kawai bai da sulta bai da iko ina manyan ƙasa ina su baban gida ina su abdulsalam ina su buhari ina su yagari ina wani ina wani ina manyan manyan siyasa kuna ina za a zo a zuba wani arnin ido kawai ya zo cika ransa ba babbaka sai abin da ya ga dama zai ana tunanin zai janye zai janye shiru har press conference aka yi da ranar juma'a nan bayan magariba zuwa isha har abuja wallahi muka buga waya wasu yan jarida muke damba suka ce aka maka mutumin nan yana nan dan dazu dazu ma karfe zuwa karfe biyar ma an yi press conference da shi malaman kaduna gaba ɗaya sun yi mitin an yi hudubobi a kaduna na allah tsine ba a yadda ba ba a yadda ba ba a yadda ba nan ne a gaya wa da an zaɓe shi ne a matsayin gwamnan kaduna ba an zaɓe shi ne akan deputy president ba da ka yi dawo an gaya wa advisor ɗinsa akan religious affairs ya ce to yana nan dai akan ra'ayinsa yanzu yau ɗin lahadi ina jin yau da ya ba da lokaci zai gana da malaman za su karanta masa ɗarara yanzu wannan abin da shugaban ƙasar nan zai fara mana a ƙasar nan kuna ga ba barazana ne kai samun zaman lafiya a ƙasar nan muna kira ga manyan ƙasar nan sani cewa wannan bala'i da za a jawo wannan barazana ce ga samar da zaman lafiya a ƙasar nan da kuma rashin adalci dan ba daidai ba ne amma waye zai magana a ji kuma waye zai gyara haka kurum haka za mu zauna mu zuba ido to wannan ɗaya nan daga cikin wailat musibu da bala'ai da wallahi kungiyar kan za ta gana al'ummar musulmi a waɗannan shekaru. kuma ina gaya muku wannan ni ba wahayi ake min ba wallahi idan 'yan arewa suka kuskure mulkin ƙasar nan ya kubuta daga hannunsu ta dalilin wannan wannan mutumin to wallahi ku da shugabancin najeriya ya dawo hannunku ku musulmi 'yan arewa haihata haihata limatu aduna sai dai abin allah ya tun da dai siyasar ba wanda bai santa ba maganar zaɓe ba zaɓe ake ba wanda yake da fawa a hannunsa shi yake cin zaɓe kawai to kun ba shi fawa kuma da shi kuka haɗa kuka yi rashin kirkin ya san rashin kirkin ku ya san rashin mutuncin ku kuma ku isa kwana shi rashin kirki da rashin mutunci ba to me zamu yanzu me akan mu me aikin addu'a amma shine da ina bai faru sai ya a ce addu'a amma masu motsi ya kamata su yi motsi tsakani da Allah yanzu ya kamata har zuwa yau din nan kasan wani lokacin suna iya zunguri ba sai su jefo matsala sai su ji me za a ce ko ku ba su jefo matsala sai su ji me za a yi yaya kasar za ta yi kokari take cewa za a yi ta hayaniya za a yi ta rubutu a jarida manya za su yi magana sarakuna za su yi magana ko ba za su yi ba idan sun ji an yi shiru an yi lakwas shikenan sun samu dama kuma yanzu din shine ilal an shine ina senate ina majalisa kuna ina ina masu kama da hotuna ana lindigawa za mu yi za mu wuce za mu ce maka muku ina taimakon ina sai rima ina su faruku ina su gwamnan jiga wannan a wannan da ya na daɗin nan saminu ina kuke ina manyan manyan arewa ina yan kaduna ina yan bauchi ina kuke ina yan gombe ina waye kuna ina ina motsin ku, ina ku? to ɗaya nan daga cikin illar jagoranci wacce ke ba na musulunci ba daman duk abin da aka gina shi ba tsarin Allah ba to ko ka ga bakin ciki da bacin rai a ciki da ka yan uwa musulmi sako ne da dukkan wani malami in ya samu dama da iko zai isar da shi zuwa ga jama'a al'umma wala Allah Allah ya sa wa abin albarka ko a samu gyara masu rubutu a jarida su masu rubutu a intanet su masu kaza masu kaza masu kaza su kowa ya sauke nauyinsa ni da nake wannan maganar na sauke nauyi na a gurin Allah iya abin da zan iya yi kenan sai addu'a da zan yi to kai a matsayinka na ma'aikacin gwamnati kai a matsayinka na dan siyasa a wace gudunmawa za ka iya bayarwa wallahi kasuwancinku ku yan arewa ko musulmi yan arewa shige da ku daga kasar nan zuwa waje idan kuka bari kafirai suka yi istila'i akan kasar nan musamman wannan mutumin mai manufa wallahi sai kun ɗanɗana kuɗin Allah kuwa kuma yanzu kun san an sa hannu akan abin da ya shafi terrorist ko yaƙi da ta'addanci yaƙi da musulmi kenan duk wanda aka ga yana da tsiwa yana da yawan abin da akan addini wallahi naɗe shi za a yi a naɗa shi a haɗa shi a sashi a jirgi ba zai tsaya ko ina ba sai amerika ko ingila sai daga sun rattafa hannu sun yadda hukuncin ma ga ɗan ta'addama na addini ma ba a hannun su ma yake ba wata ƙungiya ne wadda take a duniya ta kafirai kawai suka kirkiri wannan ƙungiya su suke yaƙi da wannan ta'addancin suna tallatawa wasu ƙasar idan an kai musu sai su ah, ba su karba ba a bar su za su yi ƙoƙarin magance matsalolinsu wasu kuma an kai musu sun karba irin najeriya da ba ta karba ba amma yanzu ta karba to yancin magana akan addini din ma da wa'azi da waye za ku fara gani yanzu wannan mutum wallahi sai ya zo ya fara sai ya gama shirye-shiryen da zai a ƙasa tukunna ya dawo kan malamai kuma masu wa'azi saboda ai yanzu an gane jama'a suna sauraron malamai to sai ya dawo kansu wasu a siye su da kuɗi wasu a basu mulki wasu a tsoratar da su wasu a kama a ɗaure wasu kuma a ɓoye su kai wasu ma a kashe su a daina jin ɗuriyar su abinda za su yi ta yi kenan sun da sun samu dama mu kuma mu jama'ar damu da muka samu damar babu abin da muka yi yanzu wannan mutumin gwamnan kaduna nan na madina inda a ce dan adam ne cikakke mai wakiltar jama'arsa ina jin ya kamata ya taimaka wa talabat bukatu na al'ummar musulmi da suke da tsananin bukata akan yayi hakuri kai karɓi wannan matsayin saboda gaba saboda illa da zai bari da zai bari a baya da a ce mutum ba yana yin abu wani dan kansa to dan matsalar dan Najeriya mu mutanen mu kowa yana yin abu ne don ya gina kansa yanzu bukatar sace shi kan ai ya ci gaba ne ya zama mataimakin shugaban kasa ana ta congratulating dinsa shi ma wancan kafirin ana ta masa murna zai zama gwamnan kaduna shi a tunaninsa lamari idan wannan ya yi abin da ya yi ya zama shugaban kasa kaga suna tare ya zama dipiti shi ma nan gaba wata rana ya za a ya za yi sai iya zama shugaban kasa to daman burin dan siyasa son mulki da neman tara dukiya da son a ce shine shugaban jama'a shine burin dan siyasa ai suna siyasa ne don wannan abin da da tara dukiya da neman a ce su ne manya shine abin da yake gaban su amma ba wai bukatun talakawa ba da a ce bukatun talakawa ne da jama'arsa da ya kamata ya zauna kan kujerarsa ya samu dama yanzu za a sake next tenuwa ga sai da wucewa gwamnansa ya ci gaba da aiki ya taimaki al'ummarsa zuwa fadar shugaban ƙasa kuma wannan Allah ake kaiwa ya haƙuri Allah ya kai shi akan hanya mai kyau amma ina ya kwammace gwanda ya jefa al'umma musulmi na arewa cikin tasku shi kuma bai samu wannan matsayi da kujera na mataimakin shugaban kasa shi kuma sa alkhairi da a ce ya yi luzin wannan kujerar ya zo ya zauna da yan uwansa ya taimake su ya danne kafar arna ya hana su motsi kusan gwagwarmaya da dauki ba daɗin da aka yi ta yi a kaduna tsakanin arna da musulmi ko suna cike da damuwa akan wannan yanzu kuma za su samu dama in gwamnan su ya zama arni billahi azimu makamai za a rinka shigo musu da shi bila adadin kuma babu uban da sai bincike ai kamar abin da yake faruwa a jus kenan suna da makami ana shigo musu da makamai shi da kansa gwamnan yake raba musu makamai su kashe bayan Allah shikenan kuma daman yan uwan juna ne abokanan juna ne suna da alaka shikenan kaga sai su kashe nanan su kashe nanan shikenan sun samu karfi kenan har sun fara yin karfi kenan Allah ya sani muna cikin ɓacin rai muna cikin damuwa akan wannan matsala wala na naqulu illa ma yurdi rabbuna ba abinda zamu ci sai dai abinda Allah ya yarda da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu dakata anan saboda <clears throat> lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ma mu dada da muke da kuskure Allah ya mana rangwame mana akwa wannan bawa Allah na yana cewa assalamu alaikum malam ina tambaya ne akan in na zo na tarar da liman ya yi sallah a biyu sai na bi shi bayan ya yi sallama in jan cika so raka a biyu zan karanta fatiha da sura ne don menene don suna rasa ko fatiha kawai zan karanta in kuma magariba ce na rasa rakawoyin farko in zan cika so. zan bayyana ko zan ɓoye a ga'ida a sallah malam idan ka zo za ka yi sallah wato duk abin da ka samu da liman ka da shi shine farkon ka sai ka huta kawai idan ka zo bin liman abin da ka samu tare da liman to wannan shine farkon ka da ka abin da ya kubuce maka cikatawa za ka yi yanzu ka zo ka samu azar raka biyu na farko saura marka raka biyu na me na ƙarshe to abinda za ka yi fatiha kaɗai za ka ka zo ka samu magariba ta kubuce ma rakoyi biyu saura raka ɗaya da ka samu ta ƙarshe to ya za ka yi abinda za ka yi shine um, idan ka tashi ka kawo fatiha da sura sai ka zauna kaga ka haɗa ta da yar uwarta ka yi biyu sannan ka tashi sai ka kawo fatiha kaɗai wannan shine ka'idar da ya kamata mu kula wannan shi akaram kallawa na kasance da ina zuwa sallar juma'a babu mafici a na kasance ina zuwa sallar juma'a da mafifici saboda zafi da Allah yanzu wannan din nayi bid'a ne to tsakani da Allah manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa ba a san duk wani motsi da mutum zai idan ana hudu ba duk wani motsi da mutum zai idan ana hudu ba ba a so da haka abin da ya kamata in dai baka zauna a gurin fanka ba to kamar yadda malamai suka faɗa daidai da tsakuwa kawai aka ce ba a so ka ɗauke ta daga wani guri ka sata a wani wuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka jira shi ne fi maka alkhairi allahu alam ko wasa da waya akwai masu yin wasa da waya ana hudu ba yana yin wasa da waya duk wannan bai halatta ba ko ya zo da takarda yana jotin idan liman ya faɗi wata falala ko wani fa'ida sai ya rubuta ana hudu ba kuma duk wannan haramun ne bai halatta ba idan mutum ya ce wani idan ka yi kaza zan baka wayata caca ne a wannan ba caca bane ba caca ne ba kamar ka ce amma kala kala ne akwai wanda zai zama caca akwai wanda bire zama ba caca ba kamar ka ce yanzu yaro idan ya haddace izo hamsin za ka sai masa keke kaga nan ba caca ne idan ka aikata kaza zan ma kaza wannan ba caca ne ina fatan muna fahimta yawa wanda ake insa da sigan cacan kuma an sani wanda za a sa shi um, um, ba da manufa ta addini ba to wannan sai ya zama caca Allah kiyaye alam wai wani bawan Allah ne ya kai wani dan uwa zai sai fili sai mai filin ya ce dubu saba'in da biyar sai na ce ya gaya min gaskiya sai ya ce mana gaskiya haka za mu bayar sai na ce masa menene sallama ta sai ce za a bani dubu biyar to wannan din ya laifi a ba laifi bane yayin da ka kai wa wani kwastoma ya je sai wani kaya kuma bayan an gama ciniki aka biya ka to wannan ba haramun bane ka ci halal ɗinka ka ci halal ɗinka ka ci halal ɗinka wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta واتوب wa والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su da shi shin akwai wani adadi ne da aka sani na yawan sabon annabi magana guda ɗaya shine babu wata riwaya tsayayya ingantacciya da za ta iyakance ma ga iya yawan adadin sabon manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa duka yawanci sabanin malamai ne Wannan ya ce mutum dubu ɗari wannan ya ce mutum dubu ɗari da kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza da haka dai ko da wani zai zo ce ma sabon manzan Allah yawan su adadi kaza ne to wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai amma ba ita ce magana kat ba an tambayi Abu Zur'atar Razi Allah ya masa rahama cewa nawa ne adadin sabon manzan Allah sai ce man haga. Ya ce wa ya isa iyakance ma ya gaya ma iya yawan sabon annabi ai ba wanda isa ba wanda ya san iya yawan su da akwai wanda bai isa shiga wanda baya cikin lissafi ba za a san da shi ba kuma shi ma sahabi ne cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabban da suka je hajjatul wada'i tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum dubu arba'in ne hajjin da manzo Allah ya je ta bankwana hajjin da ya je ta ƙarshe ya ɗauki sahabbai a bayansa mutum mutum guda dubu arba'in lokacin da aka je yakin tabuka waɗanda suka je yakin tabuka tare da manzan Allah mutum dubu saba'in a wata riwaya da aka tambaye shi shi abu zur razi yake cewa to yana ganin dai a kintace manzo Allah ya tafi ya bar adadin sahabbai waɗanda suka yi riwaya kawai a wajen shi ka sa akwai sahabbai amma ba su yi riwaya gurin annabi ba sun zo sun gaishe shi sun gan shi sun karbi karatu a wajensa suka koma ƙauye ba a samu wata riwaya da gare su ba yace to idan ka haɗa waɗanda suka yi riwaya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu ya bar su a duniya sun kai mutum dubu ɗari da ashirin da wani abu duka waɗannan suna ƙarƙashin tutar sahabban annabi ne amma abin mamaki shine shi a suka ce gaba ɗaya sabon manzan Allah sun da duk sun zama arna duk sun zama kafarai sai mutum hudu ko mutum biyar ko waɗanda ba su kai iya adadin irgen yatsun hannu ba yanzu don Allah ya kamata a bar wannan da awa ta ci gaba da yaduwa saboda Allah waɗannan bayan Allah yanzu ko wani zuwa ya ce iya jama'a da suka zo wa'azin nan gaba ɗaya ba ta tuni yan wuta anya wannan magana ta sa a karɓe ta ta abokanan annabi to yanzu dabara ake sai a je a shiga islamiyya mutum ya zo da niyyar zai taimaka islamiyya yana karantarwa a ashe ya tafi da wannan aƙidar ya kamata ku lura ana turo su daga birni sai mutum ya zo a kama masa dan shagon haya ko ya samu 'yan sana'a da zai yanka yi a gari ya saba da mutanen gari amma ya yi dakon aƙidar zagin sahabban annabi ne ya kawo ta garin nan suna karantar da yara ko kuma suna buɗe wurare na sana'o'i da za su rinka jan hankalin mutane don mutane su karkata gare su wata mace ta taba bugo waya take tambaya take cewa wai mata aure fa wai ne dan an zagi abubakar da umar din wai akwai wani abu ne saboda ta sha aqida an an dafa ta ta dahu wai tambaya ma take wai me yanzu dan Allah zaki ce wai me dan an zagi babanki mutum ya kamata ya tambaya ce wai dan wai me laifi dan mutum ya zagi babansa mutum zai iya faɗin wannan maganar to sahabbai sun fi iyayenka sahabbai sun fi duk wani mutum da ka sani a duniya Allah bai halicci wani mutum in dai ba annabi ba to babu wanda ya kai sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama Allah madaukin sarki ya yabi waɗannan bayan Allah a cikin alkur'ani ayoyi sun fi sau shurin masakiya a wannan tsayuwa tawa ban isa in ƙididdige muku yawan ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani suna magana akan daraja da falala da gudunmowa ta sabon annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kawai sai dai mu faɗa a bisa misali ba dan koyi wadan kunnuwa su ji kira za su haddace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu a 'ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah ce kamar haka ne muka sanya ku kusa habbai a matakin farko sannan sauran al'umma annabi muka sanya ku zamanto ummatan wasata al'umma 'yar tsakiya ma'ana Allah ya ambace su zamanto tsakatsaki ne su ba wuce gona da iri ne da su ba sannan su kuma ba su da sakaci idan an ce umma wasata to wannan fa yabo ne ba zargi bane kaga ashe Allah madaukin sarki ya yabo waɗannan bayan Allah ya karrama su kuma ya girmama masu, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce ku ne mafiya alkhairi a cikin dukkan al'ummomi na duniya gabaki daya ku ne mafiya alkhairi haka Allah ce su ne mafiya alkhairi su sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga alamar su suna umarni da kyakkyawa sannan kuma suna hani akan mummuna wata ayar Allah ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه da wannan Allah madaukin sarki hakika ya yadda da waɗannan bayin Allah cikin waɗanda suka bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama su ne waɗanda suka karɓi musulunci a matakin farko kafin kowa ya buɗe ido ya ga addinin Allah su suka fara buɗe ido suka fara ganin addinin Allah su ne as-sabiqun al-awwalun na farkon farko wanda suka riga kowa cikin mutanen makka da kuma mutanen madina Allah ya ce Allah ya riga ya yarda da su kuma su sun yarda da Allah laqad taballahu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 Allah shi ne mai karban tuba mai yafewa ko to tun annabi yana raye ya ce sahabbanka na karɓi tubansu na yafe musu waɗanda suka bi manzan Allah a lokacin ƙunci, akwai lokacin da wallahi fata ake ci ka san buzu ko ka san buzu da ake sallah kai to wallahi shi mutum zai dauka ya jika shi a cikin ruwa idan fatar ta kumbura ita zai dauka ci kaga wannan bishiyar akwai lokacin da sahabban annabi suke zamani wallahi duk bishiya mai koren ganye ko ana cin ganye ko ba a ci sai sun je sun tatse ganyen sun cinye shi gaba daya saboda yunwa akwai lokacin da suke tafiya da annabi saboda tsananin zafin rana suka rinka yankan wato fatu suka rinka yankan ganye suna sawa shine takalminsu su babu takalmi da za su taka sai dai su balli ganye su taka da shi za su tafi talauci wahala kunci an yi zaman makkan nan aka sha wahala akwai lokacin da sayyidina abubakar ya zo a makka a gindin ɗakin kaba a gaban manzan Allah da gaban sauran manya-manyan ƙwarishawa ya hau mumbari ya hudu ba ya ce ya ko mutanen makka ku ji tsoron Allah ku bi muhammadu a yi manya-manyan ƙwarishawa take suka kawo abubakar farmaki suka kama shi suka rinka dukansa aka rinka dukansa a riwaya aka ce akwai waɗanda suka samu bayan takalmi takalmi da gindin takalmi suka rinka dukan abubakar sai da aka kasa gane ina ne idansa ina ne hancinsa saboda gaba gangan jikinsa ya kumbura aka ɗauki abubakar a cikin tsumma a cikin ne a cikin tsumma aka sa shi aka kai shi gida wasu ma suna ganin cewa abubakar shi kan rayuwarsa ta ƙare aka je ana gaishe shi ba dan komai ba saboda ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ya zo wucewa ya tarar da Bilal ibn Abi Rabah babban ladanin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin yana bawa ana ta dukan Bilal an sa shi a rana ga yashi da aka ɗora shi yana ƙona shi ana azabtar da shi mai gidansa yana wahal da shi ba dan komai ba saboda ya zama bawa kuma ya zama musulmi sai abubakar ya zo wucewa sai ya samu wannan mutumin mai gidan bilal sai ce ku gaya mun wannan bawa sa nawa ne a makka gaba baki ku gaya mun nawa ne sa ni kuma zan biya ku kure masa kuɗi aka kure wa bilal kuɗi sai abubakar ya zaro kuɗi ya ɗauka ya biya ya ce bilal tashi ka kaɗe jikinka yau ka zama da cikakke na ga yadda zai zo ya wulakantar da kai ya koma bakin mutum ne iri na irinka mutumin afirka ne nan bilal din amma ya zama babban ladanin manzan Allah manzan Allah ke cewa wata rana na shiga gidan aljanna ina shiga gidan aljanna fa sami'tu na alaik sai na ji karan takalman ka kai bilal na shiga aljanna ka ji wata magana malam ta balaga annabi ya shiga aljanna yana shiga sai ya jiyo karan takalmar bilal ashe bilal din yana ciki yace na shiga ina zagayawa sai na ga wani dogon bene iya ganin ka karshen sa kamar tauraro a sama sai na ga wasu yan mata kanana a kofar benen suna suna zaune sai na tambaya na ce gidan waye wannan aka ce gidan sayyidina Umar kenan manzo Allah yake cewa sai nayi kamar zan shiga gidan sai na tuno kishin sayyidina Umar mutum ne mai kishi masu riwaya suna faɗan kishin Umar suka ce Umar in ya ga namijin kuda a gidansa sai ya kore shi Kudafa, amma namiji in ya gani sai ya kashe shi ballantana ya ga mutum namiji a gidansa manzo Allah ya zo yana bada labari wa shigari cewa Allah ya shigar da ni gidan aljanna ya bilalu na ji karan takalman ka yace menene kake wa ubangiji har ya kai ka gidan aljanna haka bilal yake cewa ni kam to abinda na san ina yi shine a ka'ida ta in dai na yi alwala to insha Allah sai na busar da alwalata da sallah raka'a biyu duk lokacin da na yi alwala in Allah ya so yadda to sai na raka biyu kowane lokaci ne ya ce kai kuma sayyidina umar kaji kaji abin da ya faru amma kishin ka yasa ban shiga gidanka na gano maka ba sayyidina umar din fa ne ake ce da shi kafiri ne arne ne har biki ake yi na murnar ranar kashe sayyidina umar a kasar na a garin nan ana murna wannan ba yahude ba majuse da ya zo ya kashe sayyidina umar yana sallah da asuwa sunansa wai baba shuja'a ni da idona na gani da kabarin shi ana zuwa ana masa bauta ana kambama shi har maulidi ake yi na tina ranar mutuwa shi wannan mutumin da ya kashe sayyidina Umar wai shine a duniya shine jarumin duniya tunda shi ya je ya soki sayyidina Umar ya kashe shi wanda zuwa ya tarar da sayyidina Umar yana sallah da asuba ya same shi da khinjar wani ƙarfe a nan gurin kogin sai soka masa ya kusa masa ciki sai na umar ya fadi an ce nonon da ya sha da daddare sai da ya biyo ta hanjinsa ya juya ya samu sahun farkon nan ya samu mutum goma sha ɗaya sai da ya su ya karkashe su ya ruga da gudu ya